Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Laraba sha 11 ga watan Nuwambar na da ashirin. a cikin shirin za ku ce wato ranar tara ga watan nuwamba na 2020 ne aka makala jerin sunayen 'yan takarar zaben kananan hukumomi a ma'aikatan gwamnonin jihohi takwas na nishar kwamitin sasanta al'amuran siyasa sai ndp na faɗakar da wakilan jam'iyyun siyasa a game da mahimmancin shirya zaɓuɓɓuka a cikin kwanciyar hankali a ƙasa rahoton musamman na yau zai yi bayani a game da da farashin gas na girki wanda ya shanyo rashin fahimtar kananan masu saida gas ɗin. Wasu mutane da ba a san ko su ne ba dauke da makamai a kan motuna sun kutsa a garin Shinagodar mai nisan kilomitar goma da iyakar Mali a jihar Tilibiri a jiya. Maharan sun hallaka limamin garin suka kuma raunata akalla mutane goma sha biyar a cewar wata majiya da sidiyo Kalangu ya tuntuɓa ta wayar tarho. Majiyar ta kara da cewa kin ficewa daga garin da al'ummar ta yi shine musabbabin hallaka limamin mutanen sun kuma ba da wa'adi na makonni uku a nan gaba na mutane su bar garin. tun ana tara ga watan nuwambar ne aka makala takardun shirin sunayen 'yan takarar zaben kananan hukumomi a ma'aikatan gwamnoni guda takwas na jihohin nijar a yamai kusan shirin sunayen 'yan takara na jam'iyyu hamsin da biyar sun sami karbuwa sai dai kuma an yi watsi da takardun 'yan takarar wasu jam'iyyun a wasu yankuna na birnin yamai jam'iyyun da aka yi watsi da su suna da wa'adi na sa'o'i ashirin da hudu domin su kawo gyara burema zurkalle ne shine sakataren janar na ma'aikatar gwamnan jihar yamai mun samu kwana goma da muna diba dossier zuwa dossier. da mun ka kare tara ga wata mun ka aika shi wurin babban zuzu tribunal de grande instance or class de nyami su ko suna da wata guda su diba su gani su kawo waɗanda ya kamata su bida da wanda an ka gani lahi bisa takardansu akwai waɗansu wanda an ka yi waci da takardunsu yawanci duk ce an kai kaje judiciaire ba a sa rana ba ba yi date rana da an ka yi shi nan datakin nan babu shi zuzu ya ba su rana guda ya taho wurin shi ya kawo takarda wanda an ka ce shi ne addalahani shiya karhe hudu na rana ne zai kare wanda duk ya gani laihibis takardan shi ya ta yi wurin zuzu ya ashe takardan nan nan zuwa kwana biyu zuzu zai ɗauka mataki an maida shi cikin takara. A ranar jiya goma ga watan Nuwambar ne jihar Agadez ta samu dukkan katutun zaɓe na al'ummarta. A jimlice jihar na da masu zaɓe 256,387 da kuma rumfunan zaɓe 1,007. Shugaban hukumar zaɓe ta jihar Agadez Metar Umar Kwando ya bayyana cewa dukkan shirye-shirye na tafiya daidai a zantawar shi da Musa Mamman. A sujur. toutes les cartes de la région de Zuwa ranar yau dukkan katotin kananan hukumomin jihar Agada sun iso. Akwai kwamin ɗin da har sun karɓi nasu kuma sun soma tuntuɓar kwamitin rarraba katotin dan girkin katotin a cikin wuraren da za a bayar da su. A cikin jihar Agadas muna da masu zaɓe dubu ɗari biyu da hamsin da shida da ɗari uku da tamanin da bakwai da rumfunan zaɓe dubu da bakwai kwamin ɗin ciro ita ce wadda ta fi yawan rumfunan zaɓe inda muke da masu zaɓe dubu Ina jaddada muku cewar da a ranar yau dai dukkan matakan da suka dace an ɗauke su. Shugabannin cibiyoyin zaɓe duk sun ɗau rantsuwarsu da zaran an ida ba da shaidar karɓar katocin zaɓen za su tunkari kwamitin nagari don a rarraba ma masu zaɓe katotinsu a rumfunan zaɓe. biro da A jiya ne kwamitin da ke kula da rabon katin zaɓe na garin birnin Kwanne ya fara rabon katutun zaɓen a cikin unguwanni da ƙauyuka na kewaye. Misalin katunan zaɓe 4,933 ne za a rarrabawa a unguwar Munwadata na garin birnin Kwanne. in shi mai anguwar musa ladan a zantawar shi da asuman arzika yau za mu buɗe ba da takardu na zaɓe na zaɓe wanga da za a yi insha Allah da garin bisa listin kusan mutum dubu hudu da ɗari tara da talatin da uku waɗanda ya kamata su zo nan mu wadata su karɓi takardunsu na zaɓe da ƙa'ida wadda ya kamata a bi ya kamata a ce akwai wakilai wanda kowane bangare zai kawo wa su zo wurin a bada takardun nan kenan in muka samu bangare guda hudu ko biyu ko uku a takaice ko da guda ya fara zawa ga doka tun da an kira tun shekaran jiya a bada mutane ba mu samu ba an ba mu izinin mu fara in batun resin mutane ta bace sai mun saurara mu gani ga shugabanni wanda suka ba mu izini tun da ka'ida akwai matakan da ya kamata a dauka to mu ba a ce mana ga matakai ba amma an ce in ka kawo wannan recipe sai insha Allah wanda aka yi a ruluman da shi ya kamata a ba mu mutum takardun shi sakataren dindindin na kwamitin kasa mai sasanta rigingimun siyasa sai NDP ya kafa ziyarar aiki kwanan a jihohin Maraɗi da Zandar. Wannan ziyarar za ta ci gaba a sauran jihohi kuma manufarta ita ce faɗakar da wakilan jam'iyyun siyasa na dukkan bangarori a game da shirin zaɓe cikin kwanciyar hankali a Nijar. Gade Yahaya Garba, a sakataren dindindin na kwamitin CNDP. Mun yi zance tare da parti politik kungiyoyi na siyasa duka inda muka zo mun samu eh, mun tara suri guda mun zance da su na bisa ga hanyoyi wacce hanya za a bi ta a samu a yi zaben ga muke fuskanta a yi shi cikin lami lahiya duka kuma inda mun ka zo wanga kungiyar na siyasa sun yi marhaba da mu sun zo mun samu mun tattauna da su kuma su sun yarda sun gane da abin da muke miki kuma abin alfahari shine su karan kansu ƙungiyoyin na siyasa sun ɗauki alkawali na lalle su ma za su yin aiki tukuru na a samu a yi wanga zaɓe cikin lami lahiya ita karan kanta eh, kundi wanda ke kekar party politik ya ce su 'yan siyasa su daidai su tarbiyyatar da eh, militancinsu su su ba su horo balantana ma cikin lokacin zaɓe Mambobin hukumar sadarwa ta ƙasa sun fara karɓar wani horo yau a game da tattalin mabambantan al'amura a lokacin zaɓe. Manufar wannan horo na kwanaki biyu shine kawo gudunmawa wajen ganin an gudanar da zaɓuɓɓuka cikin walwala haske da kwanciyar hankali. Shugaban hukumar ta csc Dr. Sani Kabir na da ƙarin bayani. Shudin wannan taro kamar yadda kuka sani nijara ta shigo cikin eh, shirye-shiryen zaɓuɓɓuka eh, na dubu 2021 to kun san matsayin hukumar koli ta sadarwa a cikin tahiyar da zaɓe yaunin da ya ta a wuyanta na tsara duk wani abu e, da 'yan siyasa da 'yan takara da gunguna na na kungiyoyin siyasa za su wallafa sai sun biyo ta ƙalƙashin hukumar koli ta sadarwa sai an tsara su yadda doka ta ce a tsara su Eh, tahiyar da wannan aiki yana, yana da eh, muhimmanci ba karami ba saboda a lokaci ne muke ciki mai wanda kowa yakan yake jiran koke-koke to don kiyaye duk wani koke-koke kuma ya ganin an yi wannan aiki hukumar kwalita sadarwa ta sabke yauninta a cikin tahiyar da zaɓe bakin wanda ya rataya a wuyanta sai ya kasance ita kanta ma'aikatan hukumar eh, a ce su kansu sun san aikinsu yadda ya kamata su san kuma me yake jiran su Su san menene za su to wannan zama na yau shine na ganin an ba ma'aikatan hukumar koli ta sadarwa eh, horo na yadda kowa zai tahi da aikin shi Kun san aiki ne wanda yake tahiya daki-daki daga fara zaɓe daga tunkara zaɓe fara shi da zuwa a ƙare shi da duka wannan eh, aikin da yawanci tare da ku ne za min shi sai mun tattake mun san mi ya kamata mu yi wani yau ya rataya a wuyan mu to akan wannan zama shine za a ba eh, su eh, eh, da kwansaye da ma'aikata ma na CSA za a ba su horo na yanda ake tarban zaɓe na yanda kowa zai sabke yaunin da yake kanshi a cikin zaɓe. wata kun sare jihar Maman kenan mamba a hukumar sadarwa ta CSC. A farkon shekarar 2020 Urano ta ba da sanarwar cewa za a rufe kamfanin Kwaminaka inda ake haƙar karfen Iranium a arewacin Nijar a 31 ga watan Mars na 2021. ranar hudu ga watan mars na 2020 kwaminaka ta gabatar da tsarin fasalin rufewar a gaban ma'aikata daban-daban a yan wannan haduwa kungiyoyin farar hula na arlit sun bayyana damuwar al'umma da kuma fatan a kula da su hakan kuwa bai samu ba a cewar sakatare general na haɗaɗɗiyar kungiyar fararen hula na arlit ga ramar ila tufet a zantawar shi ta wayar tarho da gungun muhammad dantani sun kusan shekara guda da suka je za su rufe wannan kamfani mutane sun gawa musu matsaloli kawai yanzu sai muka ga sun zo suna shirin fara yayyanke izinkin da sauran kayan duka kuma kowa shawara ba su ɗauki shawara kowa ba kenan shi ne muka rubuta wasu mu ce mu kuma mu mu yarda da wannan abun da a sai da suka ga lokaci ana zaɓe mutane duk hankalin su ya tashi ya koma wani waje sai su rufe su gudu su bar mana cuta cikin ƙasa shi ne suke shirye akwai rashin gaskiya wanda kuma take yi can ma'aikata wanda suke fidda iraniyan kashi biyu ne akwai kashi guda su wajen ɗari shida ne su kwamina su san su suna aiki suna fudo iranian akwai kashi na biyu su ne ɗari takwas wanda yake su ma nan suke suna aiki tare da waɗancan wancan ɗari shida sun yi negotiate tare da su za su ba su trim da sarmitin wajen miliyan ashirin zuwa miliyan hamsin kowane mutum guda akwai mutum ɗari takwas wanda yake su wannan kawai da a za ta waya wa ta yan masu kawai kowa ya ce musu za a yi da sai gidan shi babu komi shine wannan matsala wanda yake ba daidai ba ke wanda ake yi. gidajen likitan gundumar da da kwaro sun sami kyautar kayayyakin aiki da dama da kuma magunguna da darajarsa ta tashi miliyan arba'in na sefa kuma kyauta ce daga 'yan asalin gundumar ta da kwaro shugaban gidajen likitar ya bayyana cewa wannan kyauta ta zo a daidai lokacin da ake bukatar ta musamman a wannan lokaci da mutane ke zuwa gidajen likita da himma Dakoro tana daga cikin manyan asibitoci da ke da al'umma 876 inda ake samun cinkoson masu zuwa asibiti ga kuma karancin gadaje na marasa lafiya. Don haka muna matukar godiya ga wannan taimako da aka bada. Wannan taimako da ya kai miliyan 40 na sefa da kaya ne da suka kumshi gadaje goma sha biyu da katifinsu da wasu gadaje guda biyar na kwantar da marasa lafiya a dube su da wasu gadaje bakwai da dai sauran kayayyaki iri daban-daban na asibiti. Wannan taimakon tuni mun tantance bukatocin kowane gidan asibiti. Tun daga gobe za su fara karbar waɗannan kayayyakin taimakon. Gora sannan sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora To zo mu zauna mana. ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa ‘yarta a cikin anguwan nasu da yake ‘yarta ta likita ce. To me yake damun su ‘yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19, wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La kalahu. kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abun da ya kamata mu yi shi ne, mu bi ka'idodin tsaro. e mana gora sai mun haɗa kawunan mu mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoto na musamman yayin wata haduwa a watan Oktobar da ya gabata tsakanin hukumomin kula da makamashi na ma'aikatar ministan kasuwanci da masu sai da gas na girki an tsaye da farashin gas sai dai kuma kananan masu sai da gas in ba su fahimci wannan farashin ba. Madam Isufu Zainabu Manzo daraktan yaƙi da tsadar rayuwa ta yi bayani a game da hukuncin da aka tanada ga waɗanda ba su girmama matakin ba. Ina son ƙara jaddada muku da lalle ba a nan ga rashin gas. Yanzu haka wanda kamfanin soras ke ke fitarwa ya isa dukkan kasar nan lalle matsalar a wajen masu sayarwa ne da masu ɗauko shi ne ya kamata su sai da ma 'yan kasuwa amma sai su 'yan kasuwar ba su jiran masu ɗauko shi su kawo musu sun fi son su ɗauki mota su je da kansu kenan kuɗin motar ne suke ƙarawa in an riga an ƙayyade kuɗi bai kamata a ce ana ƙarawa a kai ba kamata ya yi a ce masu sayar da gaskin sun tsara kansu don su samu abun a wajensu gwamnati ta tsayar da farashin kuɗin butulin gas. Idan ba a girmama wannan farashin ba, shin akwai wani hukunci da aka yi tanadi? Idan ba su tsaya a kan kuɗin da aka ƙayyade musu ba, to lalle akwai hukunci. Ga kamfanonin da ke sai da gaskin, idan suka saba, akwai wata dokar mu mai kare mabukata. Dukkan sabo da ya fito daga kamfanin kan sayar da gas, akwai diya ta jika ɗari biyu zuwa miliyon ɗari. To sai ga dillalan, za su ba da diyar akalla ninkin ribar da suka samu ta hanyar halali sau ɗari har zuwa sau dubu. Alal misali, kin ga dai gas mai yin kilo shidda Kudin shi a ƙa'idance shine ɗari uku 380. In dillalin ya saida shi a kan jika biyu. Hukuncin shi shine a ɗauki ƙarin arba'in inda ya yi, a ninka sau ɗari, kuma har zuwa sau dubu sannan a samu diyar da zai biya a kan saɓon da ya yi. In ya kiya kuma sai a ƙara ninka diyar. In kuma ya ƙara kiyawa sai a liƙe shi na zuwa har wajen wata ɗaya. Karshen shirin kina a huta lahiya.